أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يا الله مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيما الله بوديا سبحانه وتعالى وأن إيكون صاد رحمة صدر دسي بارو إيكون صاد شكواه cikin wannan masallacin mai albarka a masallacin abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu a nan bakin kasuwa a cikin garin auge kwata a auge local government yan uwa musulmi idan ban manta ba karatun mu na jiya mun kwana ƙarshen sofin insani yau kuma za mu tashi farkon sofin lai musala insha Allah Allah ya ba jagora malam gumi Allah shi masa rahama ya ce suratul mursalat makiyya wannan sura na cikin suratul mursalat abinda sun mursalat malamai sun yi fassara guda biyu ta farko sun ce mala'iku ake magana na biyu kuma malamai suka ce iska mai bugawa cikin sauki irin iska da ka bugawa kana jin daɗi yana shiga jiki kana jin wani daɗi a cikin jikinka shi ne al-musalat to wannan sura an saukar da ita gabanin hijira gabanin manzon Allah ya hijira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine yake wahiya 50 aya ita aya hamsin ce jimillata aya hamsin ne gabaki ɗayan su Amma mawdu'u har ra'isi abinda addarsi na wannan sura ta fik abin da karantarwa a sunan sura isbatu wuqu'il jazai yawm al-qiyamah tabbatar da aukuwar sakamako gaban Allah ya tashi kiyama tana kai karanta cewa lallai za a yi cikin makora tashin alkiya wanda ya daidai ya shiga cikin ni'ima wanda kuma ya ba daidai bai sha wahala Allah ya kare bi dalalati ayati qudratihi ta'ala fi dunya ta hanyar wato dalilai na kudura na ayoyin Allah madaukakin sarki a duniya Allah zai gwada Allah na gwada su a duniya cewa akwai sakamako a tashin kiyama Allah ya ba mu ikon gane Imam Bukhari ya rawaito hadisi da isnadi har zuwa ga abdullahi dan masud Allah ya kara masa yadda yace wata rana suna zaune cikin wani kogo a Amina tare da manzon Allah sallallahu sai aka saukan mai da wal lokacin da aka kare karatu so aka kare saukan mai da ita yace sai gashi manzon Allah na karanta mana ita tana danya gabatin manzon Allah kuma tana sabuwa yanzu yanzu da zahinta da aka da ita manzon Allah ya kiranta sunan da kuwa aka bayan ya tsaya ta suna kawai sai ga wani bakin maciji kwamarci ya fito sai ta kuma jama'a sai mazan Allah ya ce ɗauka tuluwa ku kashe maciji na kashe ta ya ce ko da muka mamaye maciji muka satan mai sai bacci sai gudu sai mazan Allah ya ce wuƙi sun bullahu sharrafa Allah ya kare ku sharrinta kama wuƙiyar sharrafa kuma da kare shi ya mutu daga sharrinta kowa Allah ya kai da sharrin wani saboda aka mamaye shi da gudu ina rike ta baki ta bai wasan jinnu ne jin kware ne Allahu a'ala amma dai ta ta kuma jama'a manzo Allah ya ce ku kashe ta ko da aka tafi da gudu boye kashe ka shine yake cewa wannan sura kenan an saukar da ita Amina a Makka kenan a lokacin ana koyi ana can wani wuri tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabon yan uwa musulmi akwai wata mata sahabiya take cewa na haddace wannan sura ga bakin manzon Allah ina kai cikin sallar magriba yana karanta wal mursalatu urfa to ya Allah ka ba ikon gane bismillahir rahmanir rahim muna fara karatun wannan sura sunan Allah mai rahma mai jin Allah madaukakin sarki ce wal mursalat ni Allah na rantse da iska urfan wanda ke bugawa cikin sauki iska ya bugawa wanda duk mai shaƙi na jin daɗi ne na shiga jiki zar daɗi Allah ya ce na rantse da wannan iska ai halafa Allah bi riyahi mutatabi'a Allah yayi rantsuwa da iska mai bibiyar juna ka urfil faras yatlu ba'dahu ba'dan wa hiya riyahur rahma yace da kasan tahiya ta dawaki suna tahiya guda guda guda guda wanga na biwan suna kiɗin bindi suna tahiya Allah ba dokokin sarki ce na rantse da iska mai bugawa a hankali a hankali shi ne iska na rahama ce Allah su gane wata ala yake fal'asufa ne affa ina rantsuwa da guguwa iska mai bugawa da ƙarfi asfar bugawa a riyahu shadida wahiyar yahul azaba shine iska na azaba wanda wani iska ya an bugo shi sai ga ya balla faru ya ta ya sama da shi sai ga dakin ka ga hili iska irin na azaba wanda zai ko sai so cire iski sama to Allah ya rantsa da irin wannan iska Allah ya rantsa da iska na rahama Allah ya rantsa da iska na azaba sai Allah ta'ala ya ce wannan shiratun nashra ina rantsuwa da iskan da ke wa ruwa wa watsawa sun sai ana zubar da ruwan sama suna zuba a saurin iskar da ke buga su suna watsewa haka domin malamin suka ce iska ruwa ko da aka suko su ana suko su dunkule kayan su kawo kan sai Allah ya bugo na iska sai ya buge su sai su dinga watsewa haka da inda an zo su zubo ruwa su haka su za su yi banna amma sai Allah ya aiko na iska sai ya dinga watsewa suna yana raba su yana raba ruwan suna suna fadawa daban-daban Allah ya rantse da wannan iska mai buga ruwa suna watsewa arriyahu tanshurul matara wal khaira iskan da ke buga ruwan sama suna watsewa da kuma alkhairi sai Allah ya ce farfarika ce kuma ina rantsuwa da ayoyi na Allah masu rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya farqan rabewa ayatul qur'ani tufarriqu bainal haqqi wal batil wal halali wal haram ina rantsuwa da ayoyin qur'ani masu rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya da halal da haram Allah ya tunara da waɗannan wato ayoyi sai Allah ta'ala ya ce falmulki ya ce zikira ina rantsuwa da mala'iku su jiho wahayi a aiko mala'ika da wahayi ya zo ya jiha ma manzon da Allah ya ce jiha ma Allah ya ce na rantsi da waɗannan mala'ikun al-mala'ika sanzul bil wahyi ila al-anbiya wa rusul yalquna al-wahya ila al-umam Allah ya ce uzuran domin yanki hanzari da duk wani mutum an je mu wahayi an yi bayani ga abin da Allah ka so ga abin da Allah bai so to daga nan yanzu duk wani uzurin kowa an yanki babu da maka ce Allah ba aiko min kowa ba a Allah ya aiko manzanni sun to sun tsara sako Allah ba kin sarki an nuzura ku kuma zama gargadi wahayin da aka kawo ya zan fada da suwa ga azabar Allah duk wanda bai bi Allah su jama'a me jawabi rantsuwa Allah ya yi rantsuwa biyar التي والمرسلات أربع فالعاصفات أصبع والناشرات نشرة فالفارقات فرقة فالملقية ذكرة أبرا أو نظرة مئة جواب من سواء التي إنما توأبي إنما توعدون لواجع نعم فإذا النجوم قمسك نعم وإذا madaukakin sarki ce inna masu aduna lalle tabbas abinda aka yi muku alkawali na za a mutu a tashi za a yi hisabi za a yi rabon takardu za a yi kitar siradi za a tsaya gaban Allah za a shiga azuna ko wuta Allah ya ce lawaƙin wannan tabbas ya auku zama kuka gani Allah ya yi rantsuwa biyar cewa abinda aka yi muku alkawali na waɗanda abubuwa wallahi ya auku amma kuma yaushe Allah ya ce fa'izan nujumu kumisa yayin da saurari aka tafiyar da hasken su aka shafe su babu kuraro ko guda an shafe haske ne wa idan sama yayin da sama furujat aka ɗaɗɗage ta domin saukan mala'iku wanda baka taɓa ganin sama ta dage mala'iku suna gyaran ta amma jina komin ƙarinta komin zama ta concrete building za ga wata rana ta dage ta yi karatu. amma wallahi sama ba ka taba ganin sama ta lalace mala'iku suna gyara jama'a ko akwai wanda taba gani ko ka ce wani zai gaji sama ta tsage ga wasu mala'iku suna gyara ba taba gani ba amma yinin kiyama Allah ya ce wa idza sama'u furujat yayin sama za a tsage ta za ta tsage don saukan mala'iku za su jiro kasa ko mala'iku suna shike da sama ba za Allah ya ce wata rana sama ta girgiza yace kuma tarar da ya gana saboda dummal sama babu inda za zaka aje farko guda kuɗi ba sai akwai mala'ika wanda ya yi tsaye ko ya yi tsaye daga Allah cike take da mala'ika sama saboda ka Allah madaukakin sarki ce yayin da za ga sama turjan ta dage shukat wa idan jibalu wa idal jibalu nusifat na'am wa idal rusulu uqsitat na'am Allah ta'ala ya ce wa idal jibalu yayin za ka duwatsu nusufar za a nike su a sheke su za a nike duwatsu a nike su bayan an nike sai a sheke su Allah maɗaukakin sarki ya ce wa idal rusulu yayin da manzanni ɓaukita za a tattara su wuri guda duk manzannin Allah da Allah ya aiko ta ranar tashin kiyama sai Allah ya tara su wuri guda yawma yajma Allahu rusula fa yaqulu ma za ujibtum qalu la ilma lana innaka anta allahu al-ghayb yana za tara manzanni wuri ga sai a ce ma za ujibtum sakon da ne aike ku da shi shin da mi aka amsa mu shin ai da abin da ku a to zai ku ba yadda ba an biyu ku ba abi ku ba Allah zai ba manzanni tambaya wani ba annabi ya ce ci Allah an bi na samu jama'a wani ko sai ce Allah ba abi ni ba jama'a ta suna ji ta kwakwam za a yi musu azaba rashin bin manzannin ko manzon su shi ne Allah ta'ala ya ce wa idan musulun ɗaukita yayin da manzanni za a tara su wuri guda Allah ya ce li ayi yaumin domin wani irin yini li yaumin azim domin wani irin yini ujilan za a tara su manzanni lishaharati al'ummin domin ba da shi daga al'ummin su bit tablighi sai sai da sai sai ba Allah ta'ala ya ce liyau mil fasl. Liyau mil fasl. Na. Wa ma adawa kama yau mil fasl. Na. Wailu yau ma Allah maɗaukacin sarki ya ce liyau mil fasl. Domin ranar rajewa tsakanin ƙarya da gaskiya. Yinin kiyama yini ne wanda za a rabi tsakanin ƙarya da gaskiya. Duk wanda ya gaskiya za ta amfane shi. Allah ta'ala ya ce hada yawma yanfa'u sadiqina sidqu wannan yini ne na yau alkiyama yayin da masu gaskiya gaskiya su amfane su amma nan duniya ka riga ka da gaskiya ba su amfane ka ce ka kuyi da gaskiya ka ko kallon ka ba Ka ga mutum ya ce bada aiki saka duniya lahiya lau ya yi karatu ya yi turanci da kasan jirgin Amerika. amma ko kallon wa ka sani wa wa san ka wa aiko ka wa turo ka ka sai interview kana kurin kafin turanci kana kurin ka turanci sai a ce wa aiko ka wa ba ka takarda ga ka da gaskiyar ka amma ba a son ka wannan duniya ke yin duniya za a ga ka da gaskiyar ka sai kotu kana kurin da gaskiyar ka ba a sauran ka amma wallahi ran tashin kiyama ba su gaskiya gaskiyar da ta umarne su duk wanda a makaici ran tashin kiyama sai ya ji kunya wallahi za su kunya ka shi yasa Allah madaukakin sarki yace yawma inna yawmal fasli kana miqat lalle ranar rajuwa tsakanin ƙarya da gaskiya ta kasance a tsakanin sai ma lokaci Allah ya sanya wannan ran lokaci za a rabe tsakanin ƙarya da gaskiya Allah ka samu cikin masu gaskiya wallahi zama mutum ya gwamnati gaskiya in ba ka da gaskiya wallahi za ka ji kunya bilin ba matsayi bai kai labari shi yasa Allah madaukakin sarki yace wa ma adraka ma yawmul fasl wani ya sanar da kai abin da ake kira ranar rajuwa tsakanin daga da gaskiya tahwil li ha saboda ban tsoro ga sha'aninta sai Allah ta'ala ya ce wailun boni ya tabbata yau ma irin wannan yini lil mukaddibin ga masu karyatawa wani ka cewa alkiyama karyata babu musabi babu aljanna babu tsayuwa gaban Allah ko ce karya daga duniya sai kaduna Allah ya ce boni ya tabbata ga Yesu idan aka ce bane wahala shiga uku duk wata musiba ta tabbata cikin wailu wasu malamai suka ce wailu wani wurare ne a cikin jihar nama har da nama kanta ne matsayin Allah gare shi ita kanta wuta tana jin tsoron wannan wailu wani rahi da a cikin ta bala'in da a ciki yayi yawa to wannan ya tabbata ga masu karyatawa Allah kada ka samu cikin su sai Allah madaukakin sarki alam nuhli الأولين نعم ثم نصبحهم الآخرين كذلك كذلك نفعل بالمجرمين ويل ويل يومئذ للمكذبين الله بقى في كنسر ألم نهلك الأولين ba mu ne muka halakar da al'ummomin farko ba saboda sun karyata manzanninsu ba mu ne muka yi haka ba jama'a waye ne halaka adawa Allah waye halaka samudawa waye halaka fir'auna waye halaka qaruna waye halaka namaruzu da bukta nasa duk mayan kafirai suka wuce Allah shi ya halakar da su Allah ce alam nuhlikil awwalin ba mu ne muka halakar da al'ummomin da suka karyata na farko ba Allah mun tabbata kai ne thumma nutbi'uhumul akhirin sannan muka biyo su na karshe su ba na farko mun halaka su ma na karshe mun halaka Allah ya muka yi wannan Min man kaddabu daga su su kayyata ka kufari makka ka kafiran makka muka halakar da su fa nuhliku muka halaka su Allah ya ce kadalika kamar yadda muka halaka wa'ancan naf'alu bil mujrimin muka aikata ga duk wanda dan ta'adda idan ka ce mujrimi ne dan ta'adda mai laifi da kulli man ajrama duk wanda ya aikin ta'addanci fi ma yastaqbilu ga abin da ake hukanta nan gaba Allah zai halaka shi fa nuhlikum sai mu halaka shi nan duniya Allah yana iya mutuwa tsaye halakar tsaye sai kai mutuwa kwando zuba ko sai mutuwa kwando shi kwando ga yadda amma ya lalace babu abin da ya samu ko bai aiki shi yasa aka mutuwa kwando ga yadda ya komi na amma kuma ya kasa bai aikin komi ba a sa tumatur ciki ba a sa komi ciki ya riga ya mutu shekai yawan kwando ya mutu jama'a to irin haka na Allah kawa wa wa'in suka wa Allah ta'addanci cikin wanga zamani namu sai ga Allah ya ɗaya mutum albarka daga ya kuma makaho yanzu ku dibi 'yan ta'adda 'yan area boys na sokoto ina suke wani sa ga area boys ya ce wallahi kunnan kai kafa a yanko sai ga yaren sun ke sai su an yanka kunnan ka an kawo mai wallahi kuma babu wani za su faɗa gwamnati ba ta iyawa da su kowa bai iyawa su ta'addanci iri-iri amma yanzu ina suke daga wanda ya kuma makaho sai wanda kawo sun ka rike su haka nan Allah kawa duk wanda ɗan ta'ad kuma ku jira ku gani duk wanda aka ce wanga ya yi nisa ga ta'addanci wallahi haka nan Allah ka yi ko a ce mutum ya gawarta da sata ya yi nisa ga sata ko ga halima sai ga Allah ya rike shi ya aiko wani wani bala'i ya rike shi ko ina bai iya zuwa wallahi jama'a hakan na Allah kai ba a kashe ka ba kuma ba kai rawa da dadi ba ka kaskanta sai ka dawo kana neman da Allah a maka ma naira goma naira bai kai kashin shi na hadan ɗan addana ta kadari na na ƙwarai amma ga yana Allah ya rike shi ya kasa komi ya zama abin tausayi ubangiji Allah ya kare Allah madaukakin sarki yace kadhalika naf'alu bil mujrimin wailun yawma idhil lil mukaththibin bone ya tabbata wannan yana alkiyama ga masu karyatawa sun masu karyata kiyama bone ya tabbata gare su ya Allah kada ka samu cikin su gaban sai Allah madaukakin sarki yace alam nakhluqukum min ma'in mahin فجعلناكم قدر معلوم إلى قدر محمود فقدرنا فقدرنا فنعم القادرون ويل ويل يومئذ للمكذبين الله وقتك سركيتي ألم نخلقكم أشي باموني مكهل الشيخ باب min ma'in mahim daga wani wato ruwa wato waɗanda suke masu rauni duk da yake ba a cewa walakantattu ruwa masu rauni ruwan mani da'ifun wa huwa mani Allah ya ce mu ne muka harce ku daga ruwa waɗanda suke masu rauni mani mai rauni ne saboda bai iya amfanin komi amma sai Allah da shi ya halitta dan adam Allah ya ce muka faja Allahu muka sanya shi fi qararin a cikin wata matabbata makin mai tsaro tabbatacciyar tsaro ma'ana wani wuri mai tabbataccen tsaro shi ne mahaifa ta mace Allah sai ya dauki maniyin na ya sa shi can sai ya aje shi ya ba shi tsaro wurin ce akwai security gare na gaske ba kowa na ka iya isa wurin na ya ɓata abin nan kuma ku dibi ikon Allah jari da cikin wurin nan ina ya fi shaidawa kuma an ce cikin wasu ruwa na yake in ya kai wasu lokuta cikin ruwa na yake sai ka ji yana iyo wani in fara kosa sai ka ji ya shuri uwa ya banke ka shi wai wani bitin ce bai taɓa nan ka jiya taɓa nan ka jiya ga wata ta fara daga ne a sai wanda adda mata mai mata tana faɗa mai ce wallahi diba diba diba wani wai diba ya ga ga nan ko kafa ko hannu wani bi iya siya ƙoshi sai kama yawon. wani bai kuma ina jini wa ya banka na ya shura na ya sai ta ci abinci dole Allah ya ba shi farorin ina ya kashe dawa Allah da ya sani abinci yana kai mai lahiya lau saboda ka wuri na mai tsaro ka san yake mata Allah wallahi malam kadiba wasu yaran ba tana iya a ba ta kashi a ɗibga mata kashi a ba wurin nan koyi bai yana nan tsaye wurin nan ba bai ta uwa Ka ga mota ta faɗi da mace amma cikin in dai ba ita samu matsala ba ita sai shi ya samu amma shi na wurin tsaro ya samu tsaro inda yake saboda ka Allah maɗaukakin sarki ya ce faja'alna muka sanya shi cikin karare a cikin wani wuri tabbatacce makin mai tabbataccen tsaro Allah ta'ala ya ce ila qadarin ma'lum shine nan rayuwa ce wurin nan har zuwa wani gwargwado sananne a wurin Allah tun daga wata shidda zuwa wata tara nan yana ta rayuwa sai wurin nan har sai ya wata tara ta yi shi yasa wallahi jama'a duk mutum da ya kwanta cikin uwa sai wata tara tana wahala da shi ta aihe shi da kyar ya ce ya yi ce bai ya walakanta ta wallahi bai gama lafiya duk mutumin da uwa sai ka ɗaukar ciki ne wahance wata tara kana ganin wata mace in ta ɗauki ciki malam wallahi shaƙen matsayi take ko yi ba su da daɗin duniya in ba ware matsayi ba wata in ta ɗauki ciki karmata ko fi ta sa cin karmata kuka bakin ta sai ba wanda ya kira ciki kai dai bari wani wata daga an so mata tsaye ba ta ci ne a so mata nama ba ta cin nama a so mata kihi ba ta cin kihi a so mata malkina ba ta ishan malkina ka sa abin ta ka so ko ba su sani ba eh, wallahi mata malam ya kamata a tausaya musu mata masu juna biyu sai su baka mamaki ga abin da ya kamata ci ba ta iya shi ne bai zai filis ba ta jin daɗi ne kowa ne ba su su saboda ka Allah maɗaukakin sarki ce fa'adar nahu qadarnahu ila ƙadarin ma'alum zuwa ga wani gwargwado na kwanaki sanannu a wurin Allah shi ya sani Allah ya ce fa qaddarna zalika mun kaddarta haka fa ni'mal qadirun ma da masu qaddartawa mu inji Allah Allah ya sanya ma ciki lokaci garan da an ka dauke shi ga da Allah ya diban mai aiki na Allah babu wani mutum da ya shiga cikin jama'a kana ganin ko likitoci sai sai an ce ididin wannan mata ididin sai ya kamata ta aihu lokaci kaza daga nan sai to ya kamata su ididin da nata sai aka yaka abu ya ƙara sati biyu ko ya rage sati biyu ko ya ƙara sati guda ko ya rage sati guda zama ku ba samu haka amma iko na Allah sai lokacin nan yayi da lokacin nan ya gama bar cikin nan ya zuwa shi da ya yi so sai ya koka sai ya wani yanayi wanda bai saba da shi ba daga nan ya shiga matsala wanda jari na faduwa duniya sai ya ji wani yanayi wanda ya canza mai ba irin wanda ya saba ba da jin haka ya san akwai matsala shi na Allah wadda kushin sarki ya ce fa faƙadar na fa ni'imal qadirun wailun yawma idin lil mukaddibin bone ya tabbata wannan yinin ga masu kayyatawa in ji Allah Allah kada ka samu cikin su gaba sai Allah wadda kushin sarki ya ce. alam naj'alil arda kifata na'am ahya وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل ويل يومئذ للمكذبين الله مدوكاكين sarki ce alam naj'al al-ardha kifata ba mu ne muka sanya ƙasa ta zama hada ba inda za a haɗu a haya'an Allah ya ce waɗanda an rayayi suna sama gare su kamar mu yanzu muna saman ƙasa yanzu wa amwatan su ku waɗanda an suka suna cikin ta duk wuri guda muke haɗe wanda an rayayi suna sama gare ta wanda ya mutu ha amma za a ta ko ko ba ta yake ba ta da ake babu wanda ka iya zuwa ya ce bari in ta in gida sama'u in zanna ta ƙasa yi da kake shi ma wanda ya mutu ƙasa na aka tashi Allah ya ce ba mu ne muka yi wannan ba duk darajar mutu ya muka kasa na aka tashi mu kowa ya tawo shi kuma in kana daga in kana da rayuwa kasa na zaka rayuwa jirgi ko mi dadewa sai yana yawo sama sai ya dawo kasa Allah ya riga ya tsara haka nan kasa nan amma ta tabu sai yasa Allah ta'ala ya ce alam naj'al al-ardha kifatan ba mu sanya ƙasa su zama mahada gare ku ba rayayyun suna rayuwa kuma gare ta matattu kuma suna karkashin ta don haɗe ake wuri guda Allah ya ce wa ja'alna fiha rawasiya muka sanya cikin ta ita kasa manyan duwatsu rawasiya sune jibal duwatsu manyan su an rike da ita shamikhatin Allah ya ce wasu ka daga sama yanzu in ka ce maka kaga manyan duwatsun makka ka ce wasu kasashe kaga wani ƙaton duki ka kalla sama sai wallaka ta faɗi saboda ya kai da tsawon shi shabikatin Allah ya ce wa asqainakum muka shayar da ku inji Allah ma'an furata ruwa masu daɗi azban Allah ce muka shayar da ku ruwa masu daɗi ga ruwan sama ga ruwan rijiya ga ruwan marmaro sai ka ga Allah ya sa ruwan sun yi daɗi shi yasa aka ce daga cikin ikon Allah Allah madaukakin sarki ya sanya ruwa kashi biyu suke akwai ruwa masu daɗi waɗanda in ka sha su baka lafiya. akwai ruwa masu gishiri su ko abinda a unhwaninsu su yi tsalki ga wasu abubuwa waɗanda ba su ke su ɓata waɗanda masu lahiya don waɗanda masu lahiya inda babu ruwan gishiri suna ɗigan musu sai su ɓata su shi sa kana ganin fata in ana son kasa lalace sai a sa gishiri in ka sa gishiri ta haɗa ba ta koyi ba to su waɗannan ruwa na gishiri da gani ba mu shan su saboda illarsu suna gyara masu lafiya shi a hikimar da yasa Allah ya yi biyu yanzu kana ganin wurin sai a gina rijiya sai ga ruwanta yadda ka sa musu gishiri ba su shayuwa ba su wanki don kun ware tashi amma wani kuma sai ga an gino su yi daɗi to su waɗanda masu gishiri da suna ba da lahiya ga masu ga wa'in ta masu gishiri saboda hikimar ta Allah amma kai baka sani kai ni ban san yaya an kai wai rijiyar da an gino gishiri aka cimma a akwai unwanin su suru an ruwa shi na Allah maɗaukakin sarki ce wa aka aina ku muka shayar da ku ma an furatan ruwa masu daɗi kwari da gaske Allah mun gode maka akan wannan sai Allah ya ce wailun bone ya tabbata yau ma idin wannan yinin lil mukaddibi da wasu tsagaitawa duk mai tsagaitawa wallahi bone ya ce shi Allah kada ku samu ciki gaba sai Allah maɗaukakin sarki ya ce in qalibu 对。 ce ma masu karyatawa in daliku ila ma kuntum bihi tukadzibun ku juya ku tafi zuwa ga addinin ku kuna kuna kayatawa a duniya ba kun ci babu wuta ba ba kun ci babu aljanna ba to yanzu ku juya zuwa ga addinin ku kayatawa ku sai ku gani in karya ne Allah ya ce a kora babu mai zuwa amma sai a kore dole ana bugu sai da kasa ana bugun jakkan sun kike tafiya ana titice titice ana bugu ba kun ce ƙaryana ba alƙiyama ba a tashi ba to ku taimu gani Allah ya ce a kura zuwa ga wuta Allah ya ce in dalilu ila zillin ku juya zuwa ga wata irin inuwa zai salatu shu'abin ta bangarori guda uku wa huwa dukhanu jahannam shine hayakin jahannam idan tafa'a iftaraka salasa fiyake li azmati shi hayakin jahannam in ya buso sai ya kasu kashi uku saboda girma nai ga zahi sannan ga kunar da a ciki sannan ga duhun da a ciki Allah ta'ala ya ce shi wannan hayaki na jahannama la zalilin babu inuwa ciki ne ya yuzilluhum wa zai musu inuwa min harrin daga zafi zalikum wannan yini Allah ya ce wala guni min Allah kuma bai warasta mutum daga belauta shi wannan hayakin na jahannama in ya buso bai iya kare ba zahin jahannama Allah ya kare hayakin jahannama bala'i na jama'a shi yasa manzo Allah ya ce kura wanda mutum ya ce sawo fi sabilillah ba ta haduwa da hayakin jahannama duk mutumin da ka zuwa a yi murtuku da shi cikin kura wajen aikin fi sabilillahi shine ginin masallaci ko ginin makaranta ko zuwa yaki fi sabilillahi kurar da ka tashi manzon Allah ya ce ba ta haɗuwa da hayaƙin hayakin jahannama da tashin kiyama ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine Allah madaukakin sarki ce inna ha tarmi bi shararin ita wuta tana jiwa tana yahi da wuta abin nan ta ɗayo. in ta fara marmadi tana zubar da abin ganta biyu suna ɗiyan wuta suna zuba shi ne sharar Allah ya ce kalƙasar yadda kasan bene in ta yaho ɗan wutarta ya kare wutarta ya faɗo yadda kasan bene yadda kasan gir sama yadda kasa an ɗaugiyar sama an jeho shi ɗan wuta guda fi azumihi warki fa'i a cikin girma ne kuma ɗagawa ta sama Allah ya ce ka annahu jimalakun ka ce raƙumma ne duk wani ɗan wuta guda karan wuta guda in ya faɗo da kasan girma raƙumi yake in ji Allah kuma ta yi haka suna zubar da su karan wuta suna zubar da su ana barbaɗa musu wuta suna kuka Allah ya ce ka guji jimalin ka ce raƙumma da sufurin waɗanda a jajaye ko waɗanda a ke kuma yadda malamai suke fasa ya ce wa fil hadisi ya zo a cikin hadisi shirarun nari karen wuta aswadun manzon Allah ya ce baki ne kalshiri yadda kasan wutan makira wal arabu tusamma sudul ibili sufran laraba suna kiran baƙaƙen raƙumma sufuran wato yalo lishau da sawadi hada sufura saboda ta ya surka da jinjihar faƙila sufurin fil ayati bi ma'ana sudun wato sufur ka annahu jimansun ka ce raƙumma ne waɗanda a sufur baka irin waƙila la wasu ka ce a wa shararu jam'a shararatin walkiru alƙar alƙar shi ne karan wuta wanda ke barbaɗi Allah ya kare duk waɗannan abubuwa ana faɗi da ba mutane tsoro gaba wallahi mutum ya shara da wuta Allah domin wuta Allah wasu na ganin cewa aikin da shi ba shi za a sa cikin akwai dama babu dama wallahi wallahi ko hagu babu kada ka yadda ka san cikin wanzu za a sawa cikin wuta Allah manzon Allah ya ce fatta nara walau bishi shikki kamra ka nemi kare Allah daga wuta ko da tsagin da binu ne ko da barin da binu ne ka ɗauka ka ba su saboda Allah kare ka daga wuta wallahi haka ko lomar wuta za ka ɗauka ka ba wani ko dan fiye wuta za ka ce ka ba wani sha ka nemi kare Allah daga azaba ta yi ta hanyar wannan abu to ka aikata jama'a ina fatan mun gane magana wata mata ta ba kare ruwa ya sha Allah ya baka aljanna kuma ka ruwata. Ka yi duka duka a dinga nauna ya sha ta ba kare ruwa ya sha Allah ya yafe mata ya gawa sama duka duka rubu sai Allah ya gawa ya baka aljanna wallahi jama'a wannan wata da kaji ana ba da labarin ta wallahi ba wargi bane ba wai gatan gatan ku bane ba shafa labarin shi ne bane ba ana ba da labari ba kawai don mutum ya jibe aiki wallahi ana son mutum ya kare kai tana ran ta ga duk wanda musu bi Allah Allah kai mana kariya sai Allah ya ce wailun bon ya tabbata yawma idin wannan yinin lil mukaddibin ga masu kayyatawa Allah ya mana kariya gaba sai Allah madaukakin sarki hada yawmu la yanfiqun na'am wala yuqbalu lahum fayahtazirun na'am wailun madaukakin sarki yace hadha ay yawmul qiyamah wannan yinin na alqiyama la yan yawmul la yan dikuna yina wanda ba a magana halittu akwai lokacin da ba su magana eh fala tasma'u illa hamsa ba ka jin komai kowa ya eh ba mu je magana saboda mi saboda kowa tsoro ya kama shi ka san in tsoro yayi tsoro za ga ayin it ko magana ba yi. kamar direba na ya tsoke da fasin da ana tana labari ana sake kewa can sai an kai kawai faduwa wallahi za a kowa ya ɗi mutu mutawar mai suwa kala kayan wani yin motsa ya sai kala wallahi sai an daɗe saboda kowa ya mi kowa tsoro ya kama in ka ga ana jira to wallahi cikin babu hargaba amma wallahi za zara an kai kura mutuwa ya mutu tana ganin mutum ya kama baki ne Zama ko ba hakan nan to hinin kiyama za a ga akwai lokacin da ba a magana kowa ya ce Allah ya ce hada mu la yanfiqun wannan yini ne wanda ba su magana kowa ya ce bai magana halittun Allah ba mai magana Allah ya ce wala yu'zanu lahu kuma ba a ba su izini wajen kawo uzuri faya a tabirin ba su kawo uzuri ba wanda su kawo uzurin kai abin da ya saba kai sallah ba ba a ko neman ka saboda kowa ya san ba kai sallah ba Allah ya san ba kai sallah ba mala'iku sun san baka yi sallah ba kai kan ka san baka yi sallah ba to uzurmi za a kawo ba a ko asa uzurinka Allah ya ce wala yu'zanu lahu ba a ko ba su izini don su kawo uzuri fa ya akadirun bale su kawo uzuri sai Allah ya ce wailun ma idil lil mukaddibin bone ya tabbata wannan yinin ga masu karyatawa Allah kada ka saba cikin su gaba sai Allah madaukakin sarki يوم الفصل نعم جمعناكم والأولين نعم فإن كان لكم كيد فكيدون نعم ويل يومئذ للمكذبين الله مدوكة كيف هذا يوم الفصل wannan yin na alkiyama yawmul fasl yini ne na rabewa tsakanin karya da gaskiya Allah ya ce jama'a na kun mun tara ku ne wuri guda ayyuhal mukaddibun ya kuma ku karyatawa, min hadhihi al-umma na wannan al'umma mun tara ku wuri guda ne wal awwalin da kuma mutanen farko masu karyatawa kuma duk mun haɗe ku wuri guda da mai karyatawa na farko na zamanin annabi adam ko zamanin annabi nuhu da mai karyatawa na zamanin annabi muhammad za a haɗe su wuri guda saboda aƙida su guda kamar yan luwaɗi na duk wanda ya mutu yana luwaɗi da ya mutu za a kai can cikin wa'yantan na zamanin yan luwaɗi sai a gane sauri guda duk abin sun ka jiya shi ma ya jiya sau ɗabi'a su guda kuma ranar tashin kyau za su sa tuta guda a sai zuwa shan azaba Allah ta'ala ya ce yau mu nada ukulla unasin bi imamin yinin da za mu kira ko waɗanne jama'a da limamin su limamin yan luwaɗi sai ya shiga gaba duk wanda a da bugu ya ɗabi'a irin sai ya biyo shi baya bale mazinata bale matsayata bale muna hukan Allah ko waɗanne suna da shugaban sai shiga ba su biyu baya duk wanda hali ne na ɗabi'a sai so a shi da shugaba sai shiga ba sai biyu baya da an ga waɗannan jama'a an san ga ga sunan kamar yadda kasan sarki in yi hawa ran sallah in yi hawan sallah sai ga jama'a na 'yan tauri sun biyu a kashe kiɗi ana ta yankan yuka ana ta kirari sai su wuce sai jama'a mahal ba su biyo ana wa bindiga ta tas tas sai shi wuce in sallah ta kawo muna zuwa muna ganin hawan sarki mana sai aka kawo ga jama'a yan gori sai na ga wanda cijo a illar wallahi malam fuska ce ko ga ko ta ko komai an ta masa ko kallon mutane bai ya hayo doki an ci shi a sarkin gori ce ko ai mugwa kuma sun ka wuce za ka kowa jama'a su biyo su wuce to haka hilin kiyama duk wani duk wasu jama'a da sani suna da shugabansu wanda zai jagorce su a wuce haka ba 'yan an dawo wajen mutanen kware akwai jama'an masallata shugaban masu sallah sai ya wuce su biyo baya shugaban masu amana ya wuce su biyo baya shugaban bayan Allah masu imani mai ƙarfi shi ma sai ya wuce su biyo baya haka nan za a yi ko waɗanne da limamin sun ji Allah saboda haka mutum sai ya zaɓe na ya kasan shiga ai kamar nan duniya na kana da kana jama'a da kaka ji da su sai kullum kana cikin suna tare su ubangiji Allah ya kare mu shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce ha za yau mulfasli na wal awwalin Allah ya ce wa in kana kai don? fa in kana kai don in kuna da wata dubara to faki dole kuke ku yi yanzu ga ku gaban Allah duk abin da za ka yi an baka dama in ɓacewa za ka yi ɓace. jama'a kuma ɓacewa nan duniya wani wallahi da wahala ta wasu ina yake ƙasa ƙasa sama ba san inda yake ba wani yana da magani da rai da ya gabani ya faɗi bacewa ɗaya zai to wallahi hilin kiyama ya an ce ɓace. wallahi ba ka yi ɓacewa shi yasa Allah ya ce fa in kana lakum kaidun in kuna da wani makirki ko kuna da wata dubara fa ki yuni ku yi ku yi don ku tsaye gaba Allah in kuna yi wallahi ba mai iya ba ka da kai ba ka dubara nan duniya na ka wasa dabaru yi wasu abubuwa sai ka tsira amma wallahi gaban Allah baka da wannan duk komi ya kare gaskiya ce kawai sai Allah ya ce wailun yawma idil mukazzibin bone ya tabbata wannan yini ga masu karyatawa Allah kada ka samu ciki ga wasu Allah madaukakin sarki yace innal muttaqina fi dhilal أجرموا بما كنتم إنا كذلك إنا كذلك نجزي المحسنين ويل ويل يومئذ للمكذبين وفي يوم في أسلوب القرآن سعي بلبل موتى sai sai an yi balbali sai kuma kowa ya ƙone can sai kuma ga Allah ya dawo yana bayani game da rahama tai da ni'ima da irin darajar da yake ba ya aljanna sai Allah waɗanda sarki ce innal muttaqina lalle masu takawa masu kiyaye dokokin Allah masu jin tsoron Allah koye da bayyane Allah ya ce fi suna cikin wata irin inuwa yake takasufu ashjarin shin ko sun wasu irin itatuwa gidan aljanna la shamsa babu rana bale ta kona su ya Zillu min harriha wannan itatuwa wato wadda za a nemi inuwa ga zahinta babu rana ma gaba ɗaya wa uyunin kuma Allah ya ce akwai marimari na ruwa na bi min al-ma'i masu abubuwa da ruwa za su fito ma da ruwa cikin gidanka sanyin su lahiya lawan ka kuma ba su kacewa ba a cewa sun kage nan duniya kana da wata sai a ce ai ruwan rijiya sun kare ko kuma gidanka kana tar da injin ruwa su dogo wata sai a ce ai ruwa sun kare to ruwan aljanna babu wani injin da ka kawo su Allah dai ka zubo su duran da aka bukata su ba su kare Allah ya ce wa fawakiha kuma akwai kayan marmari na ci akwai mangoron aljanna akwai lemu na aljanna akwai ayaba ta aljanna akwai gwaiba ta aljanna akwai inabi akwai dabino na aljanna kayan ci na aljanna masu daɗi irin wanda mutum ka akwai su nau'i daban-daban kuma duk wanda aka kawo ma yau gobe za a kawo wanda shi daɗi sai an kawo sai ka ce a irin wanga shi ne jiya sai a ce a a sai ka jiya sai ka ce ka ce kai amma wanga yana jiya daɗi wallahi to haka na kullun daɗi aljanna karuwa yake Allah ka ba mu aljanna to Allah madaukakin sarki yace wa fawakiha da kuma wato kayan marmari na ci mimma ya yastahun ga abin mutane suke shawa abin suke faɗayi. suke kwadayi fihi ilawun bi anna al ma'akal wal washrub fil jannati bi hasbi shahawati wannan sanarwa da abinci da abin sha a cikin aljanna gurgurun shawa mutum za a ga wannan bai son lemu amma yana son mangoro wani za a ga yana son mangoro bai son lemu wani bai kotun ayaba wani abarba ya kaso wani na son gwadda to cikin aljanna duk wanda haka so za a kawo maka kuma na aljanna za ka ji kowane ka ci daɗi ne na musamman na ya Allah ka ba mu aljanna sai Allah ta'ala ce kulu washrabu ku ci ku sha hani'an da daɗi babu shubuha babu haramun kyauta ce daga Allah bima kuntum ta'malun sarriya ga kuna aikatawa aikin kuna Allah ya ba ya yi muku tukuici Allah ya gode muku ya saka muku ci ku sha an ce wani alaran mana yayi musabar qur'ani sai ya ci da ya ci yayi yi aya sai aka zo a interview da shi ana cikin qur'ani shin wace aya ta tashi baka shawa sai ce shu sai ci aya da Allah ce kulu wa shirar ku ci ku sha <laughs> kila yana yi ko da aka yi tambaya yin waya kaji yana yi wa kila yin waya kaji ko da aka yi wannan tambaya shi wallahi shi aya na shawa ta kawai Allah ce kulu wa shirar ku ci ku sha hani'an da daɗi shi ɗaya kai lahiya da babu matsala komi da yanzu nan duniya kana cin abu mai daɗi in ka suna haramun na haka ci nan ka kuma ne to kayan gaba rauna kayan mutane ne babu hankali kwanci ko kuma kana nan kana ci kana ribi to kuma yana samun irin wani kuma sai matsala ka nan kana ci to ka yanta iya mai yawa kuma ya sa ni zawo banza mai sa zawo kuma haka ce wallahi abin gabarin bashi ke sai ba ta jiki to a zan babu wani, hani an ne ce ba kuntum ta amalun sadiya aikin da kuka yi a duniya Allah ya saka muku ya Allah ka ba mu aljanna Allah ta'ala ya ce inna kazalika najzil muhsinin mu kamar haka muke saka masu ihsani masu kyauta aiki masu yin aiki don Allah kamar haka muke saka musu ya ku bayan Allah ku yi aiki don Allah ku jaɗin ku wallahi sai Allah ya ce wailun yawma idhil mukaddibin bane ya tabbata wannan yini ga masu karyatawa Allah kada ka samu ciki gaba sai Allah madaukakin sarki yake kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun Allah madaukakin sarki yace kulu wa tamatta'u qalilan ku ci ku ji dadi qalilan kadan ayyuhal mujrim innakum mujrimun lalle ku ƴan ta'adda ne. a nan duniya duk abin zaka ci ka ci sai mutuwa sun sanye ka idan mutum mai laihi ne a duniya sai a ce ya kaɗan don cin duniya ɗan kaɗan ne ko ka raɗe duniya shekara ɗari da wani abu za ka canye ka shanye shi ke nan da ka wuce kuma yanzu ka koma cin wahala ke nan har abada sai sa cin duniya ɗan kaɗan da jama'a shi yasa bai da kyau sai ya canye sai ya canye abu ne duniya shi ke nan shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ga wasu mutane ya ce ku kyale su suna canye arziki su na lahira ne yuridu Allah Allah ya ji Allahun hazon fil akhira Allah yana nihin bai sa musu kowane ɗaya rabu a lahira za su tashi ga tashin kiyama ba ko ruwa ba da musu ba sha ko ruwa ba samu bale su ci abinci ko wani abu shi yasa Allah madaukakin sarki bayan ya saka ya aljanna aljanna ya kai yan wuta wuta sai ce wa nada ashabun nari ashabul jannati an afidu alaina min al-madi alma'i aw mimma razaqakumullah qalu yan wuta sai su mai aljanna za su kira wa nada ashabun nari ashabul jannati yan wuta sun ce ya su ce don Allah an afidu alaina min alma'i ku dan bungulo muna ku dan izo muna wani abu na ruwa don Allah ku dan kurba aw min ma razaqakumullah kuma abinda Allah ya zaka da shi don Allah ku dan dan muna muna cikin bala'i wallahi sai ya ya ya ya inna Allah harramahu ma Allah ya haramta abincin aljanna Allah ya haramta abincin aljanna al-kafiri ga duk wanda a kafi. duk wanda ya mutu kafiri Allah ya haramta mai ruwa nan duniya kun yi ce sha amma da ya ci ya tunye shi kenan shi yasa wallahi hankalin ku zurma shi Don kaga ake ciku Allah ya bashi kuɗi yana ci kaga in gozi Allah ya ka kuɗi tana ci Allah ya shi hida musu ya shi hida musu arziki wallahi kyale su ce arzikin su lahira ne za su tashi lahira ko ruwa ba su samu munan duniya ba ta da darajar shi yasa Allah na bashi daga wanda ya gada ba maza Allah ya ce laukaratun duniya ta adilu inda Allah janaha ba udasin zama ta amin ha kafiran sharbata ma'ib da duniya tana daraja wurin Allah ku kucin yake sauro da Allah bai shayar da kafiri balgar ruwa guda ba ko kalgar ruwa guda wallahi bai samu amma saboda duniya ba ta daraja sai Allah ya ba kafiri ya ci kaji ya sha kayan daɗi ya kwana cikin ac kayan ya sha waya ubangiji allah ya kare shi yasa allah madaukakin sarki ce kulu wata mata uƙayyar innakum mujrimun wailun wailun yawmaidin lil mukazzibin wa idza qila lahum irka'u yau idza wailun wailun yawma'idin lilmukazzimin fa bi ayyi hadithin fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun Allah madaukakin sarki yace wailun yawma'idin lilmukazzibin wani ya tabbata wannan yini ga masu karyatawa wa idza qila lahum murka'u idza ka ku zo ku yi sallah la yarka'una ba su sallah ko an ba su zuwa ko su yi ba su yi sai Allah ya ce wailun bone ya tabbata yau idan wannan yini lil mukallibina daga wasu karyatawa ai bi ma umiru bihi wa nahu an ga abinda aka umurce su ba su yi abinda aka hana su ba su bari sai Allah ya ce fa bi ayi hadithin shin da wani labari ne ba'dahu bayan qur'ani yunus suke imani shin in baka yi imani da qur'ani da wani da zaka imani jama'a da jarida jama'a akwai abin da ya kamata imani shi kuma qur'ani babu ai la yumkinu imanuhum bi ghairihi min kutubillahi ba ta kalibihim bihi ai bai imanin su da wani daga cikin littafin Allah bayan sun karanta Qur'ani listimali al-ijazi bayan Qur'ani ya fushi gagarau alladhi lam yastamil alayhi ghayru wanda wani sa bai kumsa ba min ha daga cikin littafin wastimali saboda Qur'ani ya kunshi al-hujjaji akan hujjoji al-wadiha wa'anda aka hili masu gwada Allah shi ya kamata a rika abota wasu wal ma'ani sharifa da kuma anoni masu daraja wa li'annahu musaddiqun li kutubil qadima kuma domin Qur'ani ya gaskanta tafsirin su gabata muwafiqun laha kuma yayi muwafaqa da tafsirin su gabata at-taura da linjila da sauran tafsirin Qur'ani yayi muwafaqa da su magana su guda fi usul dini a cikin asalin addini fa yalzamu min at-takdhib bihi takdhib ghayri saboda ya rajumta ƙaryata Qur'ani ƙaryata ga tafsirin da waɗanda ba su ba daga tafsirin su gabata li'annahu li'anna ma fi ghairihi mawjudun domin a cikin wani cikin littafai sai an cikin qur'ani fala yumkin al-imanu bi ghairihi ma at-takbir bi bayyuwa al da wani qur'ani ta da barin qur'ani da ka ƙarya da qur'ani to ka ƙarya ta gaba da ka ce baka yarda da qur'ani ba to baka yarda da taura ba baka yarda da injila ba baka yarda da sauran littafai ba Allah ya kare Allah muna roƙonka darajar wannan sura albarka wannan da ka mana Allah matsalolinmu Allah ka magance muna su sun na bai eh mu tsaya nan ku to jama'a an ce mu tsaya nan sai mu kwana kuma sai gobe sha Allah kurakuran mu cikin karatun mu Allah ka yahe mu da daidan mu kuma Allah ya wala da karanta ya sami aiki da abin da an kaji Allah wailin wailin din da an an bata goma sha ɗaya cewa ga sura Allah ya kare mu daga su Allah kada ka samu ko ɗaya daga cikin su ya Allah Allah ka samu suka da imani ka samu gama lafiya Allah da cijin mu da yanzu babu jiya Alhaji Mudi Allah ya masa rahama Allah ya sa ya huta Allah ya sanya haske a cikin kabarinsa Allah ya masa arzikin kwanci lafiya abinda ya bari kuma Allah ya daya ba sai musu ya musu albarka mu kuma in tamu ta zo Allah ka ba mu guzuri isko sai rata ta ya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Allah jama'a muna